الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو باتا تبت الله صلاة إنسان شبيان شبيان تبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ne kafin gutsuwan shi daga kafin littafin ya ke da tuhafi sannati wa jama'a ya sheikh muhammad ibn salihin al-usaimi na rahimahullahu ta'ala manga faslun وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها من مدلولها الذي أراده الله ورسوله ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزي قلبه فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا ولا بينهما ولا بينهما ولا اختلافا wujabu manga faslun wa kullu ma zakarnahu ba sai ne shi tuyeliyani nan min sifatin lahi ta'ala yan sifashin ya ce tafsilan au ijmalin ko tafsila na aka ɗe ko jimala ko ne ci cibin ko nan isbatan ko ti fanaji tabbatar wa nan aw nafiyan ko ti fanani niya nan fa inna na fi zalika hakika idan ya cinya cinya Allah kitabi rabbina ta ce ni ta fiye ci cinye yibo wa sunnati nabiyina gani da sunna ya nabiyin mu atan gunu ga ya do di mane na shi ga cinya ala asma wa sifatu nafiyan wa isbatan ko mujmalan ko mufassalan na batu alquran bi hadith na jata ji ani bin ga ya ji hujja wa ala ma sara alai salaful ummati an na salaful na salaful umma bi ma'ana zama fari shi aluman nan sahabiji tabi'una ji tabi'u tabi'ina ji bi ina za su ina za su ta ci bonan wa immatul huda gan ne bi shi uci ko ba wuci min ba'dihim sa'iruna ne diga su ma bonan gabu he doesn't talk kwale ga yana wai ga ba abun nuna nini ya zuga ga gada addini o gangari bai ji ayi ci ma ko bai zartu ya mai zuga ta ke ilimi ilimi wani masu wa biya sai daga alkur'anu da sunna ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallami da fahimta na sahabatu wa tabi'una wa tabi'u tabi'ina shi fanda immatul huda wa masabi'ud duja na na ja jiki nan fahimta na dalla daga nususun wucin wannan kuyo ko especially bayan al'asma wa sifat kwanuwa ga ce ci ilimi ya dondo ko alam a kullakun inni alamu mala ta alamu. a shafi ga gami dai ilimi ne ya nan ce ce wuyan dondo ko laifaka ka mislihi shehu yadda mani bai shi ceci na wasu sami ulbafir ceci mai umele ceci da yi koyi e tiyan e dundu inna allah ala kulli shay'in qadir hakika allah da iko koyi e tiyan dundu ceci a dafa kiyani waje a rabuka wal malaku saffan saffa ceci ala fita tiyan ala arashi ar-rahmanu ala al-arshi istawa ceci ya ci sama yaje ba a ɗin yanzu da rabbuna ila sama'i duniya ceci ya ci sama yaje fi sulutu da afiri minan laili ce wa duwayen zai ce ba duwa nan sami allahu liman hamida sai ce jaliyar biyu kama yi kuma jalali tabarakan lafi biya yi min kowa na kuli shirin kadir wajen inda bata ta yi lamida to alkur'an da sunne nan da bauna sahabi a nabi shi ata eki ubone ebone ni chenle ba kai ni chenle ba zando ce gagu e kan za ne je boka ga mu ce de kan nga ya ga jiga shiga tu sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wa amsalu ali ilmi na tariqatan wa aqdaruhum ilman muqimun al-athar ja imam abul qasim sa'ad ibn ali az-zinjani rahimahullahu ta'ala wala na tu fahimta a sahaba shi ku da muhimmanci sarawi Ya ba Allah subhanahu wa ta'ala wa tabi sabila man ana ba ilayya an ke kun zai ji jabbabe su sai cina sai jiwa mai shaki rasulullah zanga jin da na. min ba di ma ta bayyana lawul huda bana bawatu layuna wa yattabi ghayra sabilil mu'minin san ke kun zai ji mu'mini jana nuwallihi ma wallahi buya da wani tuna ji sija na sa'at masira ونرى يميلي وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة واجب ينسني بنا القرآن والسنة في ذلك على ظاهرها نسل لبي كيس صفات يسيتو يا اليد الوجه الكلام هو النزول المجيد باتنا العلم والقدرة والسمع والبصر والاستواء والعلو والفوقية باتا على نصف نجايان من بين على ظهرها وحملها على حقيقتها أما الله ياتتني أتيكم اللائقة لله عز وجل ناجي ديلي بي ما ناجي داشي ورمي بي سيتينا دافينا دففاتي سيتي مجاز يوم القول في القول بالمجاز قول باطن آغا غيني majazi ba ta yafe fati wuyo ko e bogo itabi uwa la tabtaji we zula mutu mu ga sabili amu ai da kuma ga de cin ba in ne zanwace ba ne zanwace cin kuskure fahimta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ga izali ta hadal hakimu abin da ne ba ko hukunci ne gaji kokari na fa asaba wa tajidi fallahu ajrani wa la rabu ba wa in aftahu maga cimiki falahu ajrun wahid wa jala dani e bona wa cimiki na wuji ground yo ga la nya tu bi ci wuci bo e bona mo wa jala dani na la dani wuci no je na wuci la dani istiadu no jina wuji ga wa la dani na jiya wuci la wuci tu wuci no gona wanje wanje ani na yana yi na bici a a bici a a bici cin wucin a kiyo cin wucin ozo na ci bici shigar na zuku a su da shi duniya mun shi ta yi duna amma ku lafiya su mun shi ta yi ku gangagagun ne ke jayi wa an ta kula alallahi ma la ta la wanda ni ne zulubin ci koyar zabu da da jin yake ce nun da yi wa nan wala ta kafu ma lai sadaka bi ilmun ina wanda yi wa nan galami tuma inna sam'a lalle ko wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula to to ba to yi to yi ma to wo to ba ile to tunani fata cikin ce ta ga ce ta ga ci wo foyan alkiyani nini ilimi dubu dai ne da janun ga gambiya ga na mutane za su su can da ba ke ɗaya hmm. eh, da shi maza da can da ba umarji ikhtilafu ya afahamu umarji masa'irin ijtihadiyya umarji ikhtilafu tanawuya yi ni. fa ma da ba da haqqi illa dolari ɗaya hmm. eh, da mazu mai gaskiya ba sai yaji fa'in lan yastajibu laka kaga go gawaya fa lam anna ma yattabi'una ahwa'u do be tuye ma ga ya lami to wa dai go wallahi mun to ari mi gaskiya wallahi mun tuye tuye ba mu yi ko jira na ko annabi sa sallallahu alaihi wasallam taftari ku ummati alumu ya da ga ila salatu wa sabina firka 73 kullu hatin nar fatu tinarilla wa ila sayyidi ashadi na tagaskiyo na amadi na tagaskiya ba wani yana ko ya buga wani ground ne da ya gaji ce da ba kanu suna ne ne gaji yi ne gaji ne gaji alhawa ga ya ga matsala mai ga ga huwa ciwo mine ga huwa nan na da nake shi gege ya gege ce ba ne da ide ce ne ba dan ne na muhimmanci ga wọ́n jẹ́ wọ́n ní ọ̀gá àmọ́jì lẹ́gàn daga wuta kó ẹ̀gàn ga ní ẹtí gan náà wọ́n máa ń ya nílò ní abọ́ náà wà sùúrù wọ́n lè na ṣùgbọ́n àwọn àti ìkẹrẹ́ ti gàfà ń bẹ ṣíṣí. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ba. Allahu na gaskiya mo wa wa mo la gama na da na mo yi bi iya gangani biyu annabi sulaimanu gangani annabi dawo da alaihi salam a ba ku ce ce yadda ce ko hmm. ki so ki gan sai ji ga zuma gwa fa fahamna ha sulaiman ina eh, ba ku ji ji bane zane ila fahimtu ya ne annabi sulaiman wa kunna li hukmihim shahidi sai ci majiriye tiye hukunci na bano amma zagu baba a sai na zagu baba sai ta ilimi la wani ya ko a shawa ne uku ci na ba zaɓa ba ne yadda yi da wani yayi ne yadda yi da bai yi da zubin ga zubin ya nabi sulaimanu koyo sun jiga da ga da ne ba nun ga amini a da bai khilafu za mu susu ko ga mini a da bai khilafu ndo ne ga bo na gwa sun gole ne ga shi hawa na jadi na ribiya wani tabarra'u imagwawa min tarikin muharrifina daga yakwai da ya fanganan laha da ya lufan alladina sarrafuha ila gairi ma arada Allah na je lufan da wuce na cece wana na biha wa rasuluhu ga yadda Allah ga kudratu Allah alali ga nauje na cece ga nan da wana cece ga yadda Allah foka aidi me gona cece ta ci wagun ga kudratu Allah foka kudratin wanda na sai harifu النبي صلى الله عليه وسلم من ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الأخير من الليل آل البديد ينزل ملائكة ربنا نقول إن في تحريف يحرفون الكلمة عن مواضيعه يلا نقول دنا دنا دنا ومن طريق المعطلين غالبا تكون زي تعطيلنا laha alladi na zane shi abtaluha min madluliha unyaya daga yanin gwayin luwunan alladi ara da wallahu rasulun sai ci batu ci bayunan sai ci rahman alal arshi tawa a rigire shi ga iftawa ba wani iftaula dole na jideliya wa na'lamu ilmal yaqin yamma da ilimi ga gaskiya annan ma ja a fi kitabillahi ta'ala ke dai na bi da littafi ya ce wannan aw sunnati nabiyyi ko sunna nabi wannan fa huwa haqqun gaskiyo la yunaqidu ba'dahu ba'dan wa wa wa dogojia wa dogojia hmm. wa dogojia wa dogojia wa dogojia dojiya hmm. lauka min indi ghairi llahi da mun gaida ba Allah ci mu fi bi mun ba sai shi ba la wajadu fi tilafan kasira da alicin alicin da ba da masarawin zanne ji wagat shi yin da alqur'ani ko da hadisi na ta zuna wace legin wa gumba bai doshi ugumba amma wata fahimta wala jiwa wace legin wa gumbu ko yi ko ga hmm. ku zai ma sai ci kuyo shi gafara kana ba ta nan sai ga gan zane gali ga hadisi na nan mai gumba gangan da doshi na lawun bi guwa yi kin na dana وين bai shi ba ar-rahman alal arshi stawa ما da ما كنت yana ba kuntumi الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن يخافون ربه من فوقهم هو القائل فوق عباده قال ماذا قال ربكم قال الحق هو العلي الكبير aina Allah huwa fi sama hadisi ne bayanin bi ayan naji kulli aya wa huwa ma'akum aina ma kuntum ba e bon aya huwa ma'akum aina ma kuntum wa ga ga yace jibo ma'akum bi ilmihi wa sam'ihi wa basari wa fa babi ayin da ilimi da bayanin bi wuyi da sauransu amma wuji ga fi kulli makalin bi zatiya a'a ku ko da kauli talibai sun nan fa la tadabbaru na alquran ai bi tadabburi na alqur'ana walau kana min indi llahi ngai daga bazan zan naji ce ta ni gabu alqur'ani sai biyo lawajadu fi ikhtilafan kasira a litin da ba shi yadda bu sarawi ko wali anna tanaquda fil akhbari e bona labaru wicin fugu go gangani be doji takziba ba'dha ba'd yastalzimu takziba ba'dha ba'd wicin ga Allah gan e dikiyo wa e wa lo idag e gonje lo idag amana ngamba la baneje nafsu ne e je nafsu akhbaru wa aya labari nya janna nyena ya alkiyami ya sifati ya ki da makamancin su a ga aya na nafiya kuwa ga dagaba ta baki bo e bona naftu na ga da akhbaru wa yin iltizamu ye ye labish laga mana wa za mahalu fi khabari llahi ta'ala nan ne yoto na ji e biyo ci ba wuro su ne da tuci na nan wa man azzaku min Allah qila ya zadda bana magaskiya ta kuce cina wa man azzaku min Allah hadisa ya zadda bana mai zaba aku cecina cina annabi sallallahu alaihi wasallam dan uktumu li adisha e kaya abusha e da sai gidan dan ya kai do na ne ya gana mai zawani waje kaza kaza kaza annabi ga uktub ma ya hudi fiya illa al-haq yadda bane tiyani sun bona sai kiyo sai gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam an nabi la kadhi mi annabi mi yawji gamana nu abdul muttalib mi ga egiyan abdu al muttalib annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bayani ya sahabu shi an ne shi kwata an ne dango an ne ke an ne da ke babu yaliyo an ne ne ciwo an ne gadambo an ne tiyambo an ne dazo an ne ji kazu hatta a cikin mini ga ta kwata na sai na ne ga yi mu da wasu hadu shi nan a ne ne ki ga abin shi a da ilimi ya tauhidi ba sifati ta ci wa rubuta nan a'a sai ci ga ne daga ballig ma unzila ilayka min rabbika mu ne na ci ga daga ba sai yi wa gwanin fa in lam taf'al ban lamta ballamta risalata ngale da ka ji daga dadino ka ji in ba ya ganin su ko in ba ya ganin na ne bi in ba na sayid na bakari ta ci mgba ba sayid na muru ta ci gannan ba sayid na usman ta ci gannan mgba sayid na ali ta ci gannan in ga ga waga a a amma je waga je waga to a jiri na zamu ki ji na ga ga yi jo fa in amanu bi misli ma amantu bi fa kadi ta dau aga iman ji be yi ne ji imani be ne aga je bawo e fogo wanda je zamu ci ya jiri ji amma musulunci na ji amma zage tabo amma ga yin yawon na nan ya ji na ji na bai ni su ya gani da ya bai ne mai lega ga wani na egbin bai cewa cabe na ji na da nan ina e ɗe za mu ya ni biya nan wa ni nan na fa malam ya kun fi a muta'arafan wa a biye man ba guru da bal zujar al imam abul qasim sa'id ibn ali zunjani sai ci goyon wa malam ya kun e ce. fi asrihin muta'arifa ɗaya zamani a nabi yana waje a biye man ba da zaɓe ci da zumu ba na biye wuce na rudda ba da zajen a gani da sun zama shi a jita a nabi mun ugwasa kemina alkur'an wata na cin agwa a jita so kemina ya cin alkur'an cin na cin ya cin a jita so cin shi na annabi sallallahu alaihi wasallam gan ala inni utitul qur'anu mislu ma'ahu alqur'anu la yani bi dojiya alqur'ani ki da shi alqur'ani hadisi wa kunna ma la fi buyuti kunna min ayati llahi wal hikma ya gaje da sai fayna ci ayan ce ci mini ayan mini ayan ce ci a ce ba da ne bo ya aya din ne hikima nan ga ki sunna ku yo ko annabi sallallahu alaihi wasallam ugan taraktukum ala al mahajjati al bayda me ya ta koy boru na ciyana ha ta hariya ya shuki wa ya gidiwo la ya zigu an ha illa hari nudu a fanki ruwa ta zane gajin halakana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fike gabe ga alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidin yawa su sunne ni ila go su sunne al ar rashidin idan ne ga shi shi mu cigan wuya go sunna sai ne bin al quran kawai na zannan mu buta biyu dan bidi ana ginan annabi ga lalita nan ahada kuma sanya alari ta ciki yanzu ga dafa bakkancin ta cin ga dubo ya ci hil amru min amri umurni ne annabi Muhammadu a dota ga da bayin nabai na kitabullah sakani bai yi ni ta fiye sai ci ala inna maharrama rasulullah misli ma harrama Allah ina annabi ya jara mu ne je juyo be na sai ta jara mu ne yanzu ga shi ga wani lafi su junja mare ko ga hadisi na ta zo ne gwanin khabaru ya ahadu nan ya luji hujja mare alubidai jejiyan nan ya e zamu ga ala hadisin a harbiji hujja ko ala kiyasa ala shi zuwa ya aqida ala shi kiyasa ala shi zuwa ya hadisi ko ala ijima wa ala shi zuwa ya habaru ya ahad ko ala amalu amalu ali a dalotun ya ala hadisin ahadu a titi yanda shi bata wa ali bawin alul hadisi wa sun shi ba alubidai ji zana kika kaji da sufaye shi na jafe da zuga mana ta nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na a jihadi da yan yan man goya lusun naji adamu na jaya sai tantancewa mai gaskiya na ji gaskiya na gege na ji gege ga mala jaru na ruwatu da muhimmanci ya jaru na ruwatu ana bai gwar waya duk da mana mai tani da wani ala da ta da mana mai tani ga ni ganna hmm. abun ibo ga ga mana sun ta su ko ajiye da ba mu waman da zane ga daga ga an na fi kitabin ta'ala ga littafi ya ce ci na latunan alfis na tirosili ko suna yana da aw bai na kudan ko wai le gan wai gumbo gangan ga doji nan fa zalika li su'i qasdihi wa zayyi qalbihi muci e bodin da nudirin da fitta da duniya fal yatub ila Allah ta'ala yaji tubu da wato yace wal an gayyi ya zamulu ya zamulu zu da fi fayana kí ni ẹ̀gàn wọ́yọ́ kí máa wá gbọ́n pé ó bá wọn náà hadisin da ke da misali bani a ni daga layar ibi mubridin alamu sai ko ga da na dabba na shi a tana wadda aka daba wani wadda ji ke ba gangami bi na ji da lafiya daga aka tunuwa ke ba mu amma in ga baki mu ibn bati da ku ko da ke bin mu na ne za a sanin wala wala ba ku ka da dije ko gumbo ko da na ne za sanin la talifu ni wala bi abaikum ya je ku ji ne ma ji ku ji man ce shi ma man ni halifan falyalil billah an ga ji ku tun ku ji wato shi auliyan su ko mun su hadisin da ke bin da wabi na ne za sallam gan asla wa in sadaqa wadda wafe ne kuwa hadis na jikin wani kugo ko ila hadis na alif za a sallam gan la yutta ga su bi ewa wa zulmiya inna ma yi ta ga su la da ce ki wa wannan wani ifwali hadis ke bi da bugun ya bi a wa nuni ga na yinu ga nabi adamu wani zamu ta fi ga hadis na jikin wani kugo ko aya ta ce na gan wa ba ma tanfa'ukum shafa'atu a shafi'i gani mai aya na cikin latin gan manzan da ga shi wani da ku illa da izini yi na raja sai lega hadisi da jike mai gubo ko aya ba na cikin latin gan wani ta ta yi yi almu'minin na saka lu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilat ta tafiya ila amrillah nan bi hadisi na ni za sun gan ti babu musulmi fusu kuma fitalu ko fusan da fili ga da gari sun ne ngbo to yen ne ba ta wa da so ji ko wa ni tin rod ko lo zan mutu jo ne da kallo muka nan ki dai ta man shi a ga bayani ne ji ba ta bayani mu ga tilawa kuma ji kiyan mu ngbo so to bola di dai jama ta ji zato je da diniya sai ciyo mu diman jigan fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun wa ma daga da diniya mu da zai gushi da dano wa man tawahama tanaquda fi kitabillahi anige bele gan lange bele wa mi gan egbogbogbo unda ni ta tin ce ce ta ala fi sunnati rasul ko sunna nabi wannan aw bayna ma ko ta ka kanu bana fa zalika imma likallati ilmihi imma za naje ilmi dokon aw qusuli fahmi ko man fahimtu wa ba ban aw tafsiri fi tadabbur ko man wuto waji kasa waji gazawa e bayan e kibo e bayan tadabburi jin nususin alqur'ani da sunna fali ya bahas ani ilimi ya zuzu jika su, kula da sabon da zina ya lamu na wannan zina la ya lamu in ba zai dai ne bai zai dai na ga gaji ni hmm. wa ma ya qilu ra illa al alimun ila ja diga na haka na sai zai dai ilimi na shahida Allah wa annahu la ilaha illa huwa sai ki jirka da wajibu ta gaskiya na sai Allah wal malaika malaika ya majrima wa ulul ilmi zai dai ilimi na qa'iman bil qisti annabi sa sallam ga mai idin la bi khairin faqihu fi din an sai shi ba da alkhairi ne wani fahimta ya dini annabi ya kai a annabi ga man salaka tariqan sabil fi ilmi sallallahu alaihi wa bi tariqan ila janna e bogo e zuzu waili ni e bono ga je ni ni na sai la shi wa kya ba ya wani hmm. kwamnati ji katuli na sai lashi wake a bayawe ina yi cibiyar shahawatu ne a ha to ne ayi ya zuna bi amina lamma sabaru ya lafi ayi madajinu ya bu hakuri na jinan ya ce shawatu jona wa kanu bi ayati na yi kiri a mai ya kai na gaskiya bi ayoyin yi ilimi na da to gwayanan ya bugo ya zuzuwa ilimi ilimi masu kun al'ilmu kala Allah kala rasuluhu kala sahabatu hum ulul irfani ilimi ce ci gan annabi gan sahaba ci gan ibn zai je ilimi ga da wannan mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatin wuji ilimi ga ga wala ken da bo kreti shi bai na kauli rasulu ra'i ko ra'i fulani ya ga alibi da ne gaza mutum ne ya gaza ne alam to ko ya ga bi ko je wa ra'i mutum ke filo foci da wa dalili da no ga ne ga wa da kan bai ko da kuma filum da dalili no la ga da no le na je hawa ani mabiliya dikiyo ani mabiliya mutsamin da bago ne wa na na duru na sunna ga wa fa'in lam ya tabayyana lahu kaga ya ga tula wa gan gaskiya cina alhaq in lam ya tabayyan lahu falyakil yakil al'amra ila alim Allah la da ma zai dai limuna wal yakuf anta wa hum yatunanu wuce masu kucici wal yakul kama yakul rasakuna fil ilmi wa kajanna rasakuna fil ilmi ga amanna bi kullun min inda rabbina yayi ma ni bata da ba sai shiga bu ufido inna mun gama lamma fadilu talaka da anas nake jo alqur'ani sunna na ta sunan wala waje fahimta ni na fadi alayhi sallam yi jinan galuba fitrawa ji kima fitraje ba man fitrar sallah ila ce fatara na ta ala tabdila ya khalifi illa wa ma da ji ilmul kalam wa ma da iya goma wa ma ni ta'assubanci man ko mazabi ko yake ko kabilanci ko ra'ayi ma ba ma ci shi a ga yadda ta nabe sunne wa a yadda ya bigi ya nuci shi wa fe bigi yau ya ta fe can wa ya bane ya ga ya tunan bidiya wuce lona ko bidiya wuce jaman alus na ce eh, ya gi ta wasu banci a bidiya zuwa yana lagwa su ne sunna a tsaye da yadda ce a sai da sunna ahlus sunnati alladhina shi lahum shay'un na bihi illa sunna alus sunna ga idan zane shi a tsaye da yadda ce a tsaye da yana sai sai sunna nan Waliya a lafki zamu biyu kitabu suna kidyar Al-ƙuran da suke latana kudu a siyo ma wani kuma bai da shi Wala bai nuhu kuma wani da tsaka ne, haka ba? Wa lafti la cin liba mazan ba, e gobe e kashi shafe e ga kaza dana, wace ajiyeta al'ada ya dauki yamma, ya ajiyeta ayawa kai ladabi. Wani ne alamar da ziyarɗi, wa ga yaladi. yana ma ya wune gado nan fanima wakati ya hadisi labi yana ma hadisi wune gado nan fanima a ga gari ne da alquran sai bai je daga quran kaga wala hadisi biya ko yau ko hadisi ne ga alquran wa kai juja da ku bai da ba waje sunna ku da sunna ba waje aisha yi bi rayuwa la aluna hadisi ne ya wayo ko so insha Allah ta daga kafin ya abun nan ba ne ga daidai nan Allah ya ba mu lada ba ne ga kimishi nan Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma biya ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh